rahotanni dai daga yankin kudu maso gabashin najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga wanda kawo yanzu ba a kai ga gane su ba sun yi awon gabar da wani basarakin gargajiya a yankin innewi mai suna eze ambrose haka kuma bayanan sun nuna cewar 'yan bindigar sun kutsa ne a cikin gidan basaraken kamin daga bisani su yi awon gaba da shi kuma yanzu haka suna ɓoye da shi a wani wuri da ba a sani ba a cikin surkuwayen ruwayen yankin rundunar 'yan sandan jihar ibonyi ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce ta baza jami'anta domin da ganin cewa an ceto shi da rayuwarsa aliyu garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta ibonyi an ce a gidan shi ne yana gani aka suka suka hito da shi suka sashi a motarsa suka wuce rashin tsaro dai a yankin kudu maso gabashin kasar na ci gaba da gallabar jama'a inda bayan an sace mutum sai a fille masa kai wannan lamarin dai na rashin tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar an sha zargin kungiyar nan da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biyafara da hannu dumu-dumu wajen kisan gilla ga waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da haka na ji ta bakin wasu 'yan yankin na kudu maso gabashin kasar dangane da batun tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a yankin kuma ga abin da suke cewa insecurity situation is becoming alarming and we don't even know what to do about it wannan yana cewa ne na Barry Hope kuma ra'ayina dangane da batun tsaro da ya tabarbare a yankin mu a yanzu ba musamman abin da za mu cewa ba bisa la'akari da irin abubuwan da ke faruwa wajen tsanantar tsaro da kuma kashe-kashe haka kuma muna kira ga hukumomi da su ƙara inganta tsaro ina ganin wasu ne ke neman mai da hannun agogo baya domin ganin cewa zaben shekara ta 2023 na daɗa karasuwa a ƙasar ta najeriya kuma muna yaba ma shugabannin tsaro sai dai kuma su ƙara ƙaimi shi kuwa wannan da ke da suna daniel ogochuku ya ce Um, the issue of insecurity has become worrisome as far as this country is concerned. from the east, west and the south. In fact, we can see nowhere Yana cewa ne ra'ayina dangane da batun tsaro da ya ƙara taɓarɓarewa a sassa daban-daban na Najeriya. musamman a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin kasar har ma da kudu maso yammacin najeriya sai ka ga babu tsaro inda babu wanda ya tsira saboda matsalar tsaro kuma lamari ne da ke kara ta'azzara an sace mutane kuma an biya kuɗin fansa amma daga bisani an halaka su shi kuwa wannan da ke da suna ibere uce ya ce opinion over the of is Yana cewa ne dangane da batun tsaro a Najeriya gaskiya ra'ayina shine lamari ya tsananta matuka a yankinmu na kudu maso gabashin ƙasar kuma ya kamata hukumomi su ƙara ɗaukar matakai bisa la'akari da kashe-kashe nan da can a sassa daban-daban na kudu maso gabashin ƙasar Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.